Social media duniyar matasa miya da alkhairi karmiya da zamba. Sallama a gare ku masu sauraro tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar koyaushe na Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla. Yayin da ake shirin bankwana da azumin watan Ramadana, matasa maza da mata daga sassa daban-daban a Najeriya sun da kufa wajen tallata hajarsu ta kafafen sada zumunta musamman don wa kai da rage cunkoso na zuwa kasuwanni a lokutan bukukuwa kamar sallah. To dangane da hakan, shirin ya zanta da masu ire-iren wannan kasuwanci da masu siyan da ke bi ta kafafen sada zumunta. Hauwa Muhammad Adam wato CEO ɗin MJ Collections. fabric gaskiya dai a matsayina na yar karamar yar kasuwa kamar wannan cinikin sallan za mu iya cewa alhamdulillah ba sai na bude shago ba yanar gizo ya zo da muhimman sauki sosai ya kuma zo da alfanu sosai ta hanyar cewa ba sai na fita da kaya na kowa ya gani ba asali ciniki ni da mutane ba sai na yi a gari daya ba idan duk inda na tura hotunan kayayyaki na social media din nan duk wanda ya gani a feji na zai biyo ni yana son hoton sannan za mu yi ciniki zan sa ɗan riba ba na wani ba lallai ne na gan shi ba ban san shi ba bai san ni ba ba gari ɗaya muke ba zan yi mishi delivery ta ta hanyar turawa ta mota zai je ya same shi gaskiya ba karamin sauki ya zo da shi ba yanzu hotuna kawai su suke siyar da kayan to duk wanda yake da interest zaki siya sa nan banki zai biyo ki za ku yi ciniki za ki sa ɗan ribanki zai tura miki kuɗin shi za ki siya za ki tura mishi zai kuma karɓa duk inda yake kuma yawanci zaki ga idan muna yi delivery ɗinmu wani zaki ga idan ya ya shahara ma za ki ga free delivery ne ko ina yake sunana aliyu musa ali wanda aka fi sani da haidar ceo kuma na haidar real boutique kamar wannan shekara di ba mu taɓa samun ciniki wanda baka ma taɓa saninsa daga ko ina ba zai sa ma kuɗi kawai zai gaya ma inda za a kai ma kaya baka san shi ba bai san ka ba haka gashi nan dai ko da yaushe receiving alert nake duk wanda muka yi magana da shi a whatsapp because ina twitter ina instagram muna facebook duka na wannan kamfanin namu sai shekarar ta zo mana da wani eh, tsari na avaya challenge so kayana na na shekara uku uku da ban saida su ba yanzu na saida su an yi lockdown last year kuma ba mu samu wasu kaya sun dan fita gaba ɗaya ba to na last two years ma duk suna nan kuma lockdown aka zo aka samu wannan matsaloli to amma dai yanzu in fact kayan da yanzu nan ake ta tura min ma ana nema gaskiya babu saboda kaya na almost na cinye su gaskiya so ba abin da zan iya cewa social networks gaskiya sai dai alhamdulillah sunana Hawa Adamu Bello e CEO Kulis Hijab kuma sana'a ta ina sayar da hijabai da galalluka da abayoyi da wasu kayan sawa na mata. Gaskiya social media a yanayin yanzu ta ingantar da kasuwanci sosai a watan Ramadan da muke. Kowa sauki yake nema a yanayin yanzu. Kuma sanadiyan wannan watan Ramadan da muke kowa na neman lada da albarka kuma na bada discount akan duk kayan da nake sayarwa saboda mutane su samu saukin siya kuma a lokacin zafi muke ga azumi ga sallah ya kusa social media ta rage wa mutane aikin zuwa kasuwa siyan kaya mutane za su zo su siya kaya ba tare da sun sha wahala ba aiki na kawai in dau hoton kayan da nake sayarwa na daura akan social media watan instagram ko whatsapp sai mutane su gani su tambaya tare da sun gaya mun size da suke so sai ni kuma na gaya musu nawa kayan da kudin turawa watan delivery sai tura musu duk inda suke suna na gida marafa to ni na aminta da sayan kaya ta hanyoyin na sada zumunta saboda a lokuta da yawa ka same shi ta wainan bangarorin ma ya fi sauki dan ka je kasuwa ka saya sai dai matsala ɗaya da akan fuskanta shine wasu lokuta abin da ka gan shi aka turo maka ba shi in ka saya da ka samu ba ko ka samu yanayin quality din ba shi bane a jiki so da yawa da ga mutum ya sai abu amma daga baya ya zo yana complain da shi in kuma mayarwa din ne ma abin da ya duba wani cika bai cika yiwuwa ba mm. so ba lalle bane ka mayar a refunding maka kuɗin ka on time ba akwai kayan da kwanan nan mun saye shi dogon riga ne ma yanda suka turo mana shi online ba haka muka samu kayan ba mun saye shi wajen kusan dubu ishirin kuma sai an yi a hankali saboda gaskiya akwai kafofin sada zumunta wanda suke gaskiya in ka sa kuɗin ka to sai dai a hankali gaskiya. Suna na fa'iza nasir mazauniyar garin a garin Abuja. Kamar ni a yanzu idan ina buƙatar sayan atamfa ne ko kuma takalmi ko kuma wani abu makamancin haka. Mafi yawanci ba na zuwa kasuwa sabida a gani na ɓata lokaci ne idan na ɗan duba feji hakan nan na masu sai da kayayyakin nan naga akwai gaskiya a al'amarin su farko abin da nake dubawa kenan. Wani lokaci za ka yi sayayya lafiya a sannan kuma kaga cewa wani lokacin jebu ne kawai dai suna fakewa da sunan suna sai da kayan nan alhalin ba ta su bace sai na duba na gani tukunna idan har um, abin akwai gaskiya a ciki sannan sai na ba da kuɗi na sai na yi oda sai a kawo min har inda nake hakan dai take masu sauraro kun dai ji daga 'yan kasuwa da masu siyan baki ɗaya anan shirin zai dakata a wannan makon sai mako na gaba da yardan Allah za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin Amma yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi da kuma fatan za a yi bukukuwar karamar sallah cikin ƙoshin lafiya. Bisalam.